hafsan hafsoshin lindirar mayakan ƙasar nigeria Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai ya ƙara nana ta maganar da ake cewa wasu bakin haure ne ke kawo rikice-rikicen da ake samu a kudancin jihar Kaduna. Laftanar Janar Buratai wanda ke jawabi a wurin bikin kaddamar da ginin wani barikin sojoji sabo da za a yi a kudancin jihar Kaduna. Ya ce wajibi ne al'ummar kudancin jihar Kaduna su dinga tuna sun daɗe tare don gujewa duk wani bakon hauren da zai zo ya raba kawunan su. Abin da ya kamu nan Shi ne mu kaddamar da wannan barikin da za mu gina a nan yana cikin abubuwan da muka lura ya kamata a kawo barikin soja domin a samu tsaro da na je shi fadan sarkin kagoro ya yi bayani kuma gaskiya ne yawanci masu zuwa masu tada hankali nan ba ainihin fulani da suke zama a nan ba ne sun zo daga nesa daga wasu ƙasashe musamman makwabtanmu to mu lura kar wani baƙo ya zo ya tada mana hankali ya ɓata tsakaninmu da muke nan shekaru da shekaru. Sai dai kuma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ‘yan rufa'i ya ce kafin ma a kammala wannan gini, gwamnatin jihar Kaduna za ta samar da wasu gine-gine na wucin gadi da za a kawo sojoji domin gaggauta tattake tashin tashinar da ke yawan tasowa a kudancin jihar Kaduna. Tun sati biyu da suka wuce gwamnatin jihar Kaduna ta fara duba gine-ginenta da ke kafancan su ga wanne ne za mu iya ba hedkwatan soja na Nigerian Army don su samu wurin da za su zauna kafin a gama gina barikin nan gina wannan bariki zai ɗauki shekaru shekarun nan ne da bamu da su domin muna son sojojin nan da yawan su a nan gobe ma in Allah ya da in zai yiwu mun fi son suna nan domin su ci gaba da kare hakkin al'ummar mu su tabbatar masu musu farmaki dare da rana ba samu nasara ba. Game da ƙoƙarin da gwamnatin jihar Kaduna ke yi domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a kudancin jihar Kaduna kuwa gwamna Nasiru Irfa ya ce binciken da suka ya tabbatar da an yi tashe-tashen hankali guda goma sha ɗaya a Kaduna amma sun sha alwashin ba za a yi na sha biyu ba. Mu a gwamnatin jihar Kaduna muna da tabbacin cewa wannan tashin hankali da ya zo Allah ne ya kawo shi don mu ga ƙarshen tashin hankali a jihar Kaduna da kudancin Kaduna gaba ɗaya. wannan shine tashi hankali na goma sha ɗaya a nan. kuma in Allah da ba za a samu na sha biyu ba domin masu yin wannan abu da masu tsayawa su tsari wallahi tallahi billahi za mu yi maganin su ko wane ne min girman shi ko min kakkantar shi ko meye addinin shi ko dan ciki na ne ya karya doka a jihar Kaduna sai mun kama shi mun gurbuta shi gaban kotu kuma babu yadda za a yi shekara da shekaru muna zaune lafiya mai yadda wasu su shigo tsakaninmu waɗanda za su tada rigima a kafanci amma suna zaune Abuja ko suna zaune Lagos ko suna zaune Kaduna ‘ya'yan talakawa suke fita su kashe juna su sun ɗauki ‘ya'yansu sun kai su waje suna karatu wannan zalunci ne Allah ne kaɗai zai shari'a amma kafin mu je gaban Allah mu gwamnatin jihar Kaduna za mu fara wannan sharan in Allah ya yarda. Ana dai sa ran kafa barikin sojoji a kudancin jihar Kaduna zai taimaka wajen sauwaka tashe-tashen hankulan da ake yawan samu a yankin. Ko da yake dai wasu na ganin ba za a samu zaman lafiyar nan ba har sai lokacin da al'ummar yankin suka amince su zauna lafiya da juna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.